العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta juma'a goma sha shida a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da daya a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 255 a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه آية عظيمة هي أعظم آية في كتاب الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم قال يا رسول الله آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليحنك العلم عبا منظر وإنما ضرب على صدره صلى الله عليه وسلم لأن الصدر محل القلب والقلب محل الوعي أخرجه مسلم وأن آية آية الكرسي ita ce a azamu aya ita ce mafi azamar aya mafi girman aya da azama da ɗaukaka cikin littafin allah manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ubayyu bin ka'ab ubayyu bin ka'ab ɗaya ne daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin sakatarorin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuntabul wahayi wanda suke rubuta wahayin alkur'ani ubayyu bin ka'ab yana daga cikin wanda sayyiduna umar ko Abdullahi, ko uh, abubakar abubakar siddiq radiyallahu anhu ya kallafa wa tattaro alkur'ani da hada shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ubayyu bin ka'ab ya ce ayyu ayatin a azamu fi kitabillah wace aya ce mafi azama mafi girma mafi girman azama a cikin littafin Allah manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake wa sayyiduna ubayyu bin ka'ab wannan tambaya ubayyu bin ka'ab ya ce allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ubayyu bin ka'ab ya ba da ansa cewa wannan aya ita ce a azamu aya manzan allah ya sa tafin hannunsa mai tsarki ya da kirjin ubayyu bin ka'ab ya ce liya halikal ilmu munzir ya ce ma'ana madalla da ilimin da allah ya maka ko da baiwar da allah ya maka ta ilimi ya kai baban munzir manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai tsarki ya da kirjin wato ubayyu bin ka'ab lokacin da ya ba da wannan ansa daidai me yasa manzan Allah ya sa hannunsa ya daki kirjinsa bai daki bayan ubayu ba ko kafadar ubayu ko kan ubayu sai ya daki kirjinsa saboda me saboda zuciya zuciya ta yi me ta kuna eh? saboda zuciya a kirji take zuciya kuma ita ce makayi ita ce suto ita ce kwano ita ce kogon ilimi da fahimta da abin da za ka sa gaba ka yi in zuciyarka ba ta karbe shi ba ko zuciyarka ba ta fahimce shi ba ko zuciyarka ba ta gane shi ba yana da wuya ya zama daidai ko ya yi daidai a wajenka don haka zuciya buhu ce ko makayi ce wato ta ilimi shi isa manzan allah ya yi masa wato albishir ko madalla da lale da nuna wato farin cikinsa da abin da allah ya sanya a cikin zuciyarsa na ilimi wannan hadisi imamul bukhari ya kawo shi kitabu salatin musafiri a imamu muslim kenan babu fadlu suratul kaf wa ayatul kursi imamu muslim ya kawo wannan hadisi wannan aya tana da kasa'isu ma'ana abubuwa wanda allah yake beta da su na farko ita ake kira a azamu aya saboda a cikinta ne ismullahi al'azamu yake ismullahi al'azam wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allazi iya du'iya bihi ajaba idan aka roƙi allah da shi yana ansawa a cikinta akwai ismullahi al'azamu wanne ne ismullahi al'azamu sunan allah mai girma alhayyul qayyum shine ismullahi al'azamu shine ismullahi al'azamu akwai shi a cikin wannan aya sannan wannan aya ta kunshi jimloli masu girma wanda kowace jimla da tsayawa za a yi bayani a kanta kowace jimla za a iya mata katon littafi cikin wannan aya za a iya zama wurin sharhinta da rubutunta da tattaro ilimin da ke cikinta a yi wato littattafai masu ɗimbin yawa sannan abu na uku wannan aya ko abu na hudu cewa wannan aya duk wanda ya karanta ta yayin da ya kwanta bacci ya samu tsaro da security daga wajen allah subhanahu wa ta'ala cewa shedan ba zai iya kusatarsa ba har ya wayi gari kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu lokacin da aka tara wato zakar da kai aka tara ta a baitulmal sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wakilta abu huraira ya kallafa masa gadi ko kula da wannan baitulmal din daddare ya zama yana gadin wannan sto wanda aka ajiye wannan kayan abinci na sadakatul fitr wafin a kai ga raba shi ko bukatarsa ta taso don haka abu huraira radiyallahu anhu kamar yanda wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a kitabu fada'ilul qur'an babu fadlu suratul baqara sai cikin dare abu huraira yana cikin gadi yana gadin wannan wato baitul mali inda aka ajiye wannan alkama ko kayan abinci na sadaka sai ga wani dattijo ya zo ya buɗe ƙofar ko ya karya ƙofar da buhu ya shiga aunar wannan alkama ko kayan abinci abu huraira ya ci kwalasta ya rike shi ya ce la'arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na kai ka kotun manzan allah sallallahu alaihi wasallam tun da kai barawo ne na kama ka kana sata ga kayan sata gagun da ka sata ni kuma ni ne mai gadi na kama ka kuma dukiyar nan ko gadin nan manzan Allah ne ya sa ni don haka na kama barawo zan kai ka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan tsoho ko wannan dattijo sai ya ce don Allah ka tausaya mun matsala ce ta rayuwa ina da iyali ina da 'ya'ya kankana na shiga halin matsala da karancin abinci ba yacce zan yi na wannan tunani in zo in samu wannan gowon dan kamfaci abin da na kamfata don in kai wa iyali don haka ka yi haƙuri na yi kuskure tunani na bai yi daidai ba kuma abin da na yi kuskure ne ba zan ƙara ba ka yi min afuwa abu huraira ya kalle shi sai tausaya masa ya ce farahamtuhu fa kallaitu sabilahu sai na tausaya masa sai na ce tafi da safiya ta abu huraira ya ce wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam kafin abu huraira yi magana sai manzan allah ce ma fa'ala kan bariha ya kai da barawanka da ka kama jiya ma'ana asir kamar wanda aka riba ce aka kama aka daure shi ya kai da shi albariha ma'ana aka laraba suka ce albariha shine daren da wanuto ya fi kusa idan aka wayi gari kamar shida ko bakwai na safe idan za a kiyasta wanne ne dare mafi kusa daren da ya wuce ko daren da zai zo wanne ne mafi wanda zai zo eh saboda me saboda shine aka lissafa awoyinsa da wucewarsa ila rana ta hudu ko alfijir ya hudo karfe biyar yanzu bakwai bai fi awa biyu da wucewa ba kaga aka ce a kalli wato daren da zai zo kaga nisan awoyin nisan awoyin daren da zai zo ya fi tsawo na awoyin sun fi yawa fiye da daren da ya wuce shine daren da ya wuce na kusa shine laraba suke ce albari ma'ana daren da ya shige kenan sai ya ce ma fa'ala asiru kalbari alaiha ya kuka yi da barawanka ko wanda ka kama yana maka sata jiya da daddare sai aba huraira radiyallahu anhu sai ya ce wallahi ya koka min matsala ya koka min matsalar iyali da nauyi da rashin abinci da kaza kaza don haka da halin talauci da yanayi da babu sai na tausaya masa sai na sake shi don haka da ya faɗa mu wannan maganganun sai na sake shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kazabaka wa sayaudu manzan Allah ya ce ƙarya yake maka zai dawo sai abu huraira ya ce tun da na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya sayaudu na san sayaudu din manzan Allah ya ce zai dawo to na san zai dawo don haka kaga wannan dare ba shiri kenan ya tattage ya sa ido ya ga inda wannan tsoho zai fito tun da manzan Allah ce masu saya uru abu huraira ce alimtu annahu saya uru na san tabbas zai dawo da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala saya uru saboda manzan Allah ya ce zai dawo na san zai dawo sai ko gashi lokacin yana yi sai gashi ya dawo kamar jiya ya ci gaba da iban abin da yake iba har yau abu huraira ya ci ya ci kwalarsa da ya ci kwalarsa sai ya sake koka masa matsala irin ta jiya dan allah jiyan nan na yi kuskure na san ka tausaya na san ka mutunta na san ka yi man abin da ya kamata na san a matsayina na dattijo baka so asiri na ya tonu ba na san ka kalli matsaloli da nauyin da yake kaina don haka kai min abuwa ka sake ni don haka wannan na karshe a yi min abuwa daga wannan ba zan sake dawowa ba zuciya ce ta da ya dai kalallame abu huraira har sai da ya tausaya masa sai ya sake shi ya sake shi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da ya sa a nan me yasa abu huraira ya sake shi kamu na biyu manzon Allah kuma ya ce masa zai dawo kuma ya dawo ɗin kuma ya kama shi kuma halin sata amma kuma ya ƙara sakinsa karo na biyu saboda me eh bayan tausaya masa me yasa bai kai shi wajen manzon Allah ba eh? saboda manzan allah bai ce in ka kama shi ka kawo min shi ba sai ya fahimci wato fiƙihu ne na magana da manzan allah ce in ka kama shi ka kawo min shi da an kama shi za a sake shi ai sai ya hau black mariyan abu huraira ko sai ya hau shiga ba biya sai ya tafi jarum ko ya tafi gidan fursa ko kurkuku ko kotu don haka abu huraira ya tana ai manzo Allah bai ce in ka kama shi ka kama shi ba don haka al'amur wasilun har yanzu ina da zaɓi ina da zaɓi ba sai na kai shi ba in sake shi sai ya sake shi bayan ya sake shi ya sake ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kuka yi da jiya barawan ya ce ai yayi magana da ya faɗa da jiyan nan da na kama shi ita ya faɗa na sake tausaya masa ya ce ƙarya yake maka zai dawo kaso karo na nawa kenan na uku to da abin da aka yi ɗaya aka yi biyu aka zo na uku ai an zo me an zo ƙarshe kenan daga nan sai hukunci da haka na ukun ka sai gashi ya zo yana zuwa ya fara irin abin da ya abu huraira ya kama shi wannan karo na uku kenan ba dalilin da zai hana in kai ka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan dattijo ko wannan tsoho sai ya ce da abu huraira kai mun afuwa wannan ne na ƙarshe kuma zan yi maka alkawari in za ka sake ni zan baka wata ayar da muddin duk dare ka karanta ta shaidan bai ya kusace ka ba amma sai in za ka sake ni to ga kunga ya zuwa abu huraira da irin hancin da zai karba ba irin naku ba na nera hancin ilimi kenan ka gani ba irin hanci na ihsani irin na mutanen yanzu ba ga ihsani zan bayar amma da sharaɗin za a sake ni ihsanin dan ilimi ne in na baka shi idan ka karanta wannan aya ka kwanta shi dan bai isa rabe da kake ba amma da sharaɗin za ka sake ni eh ne kuma ka san sahabbai su mutane ne gaskiya a gaskiya ɗaya ce a wajen su in sun ce i'i ne an kai ne sai ka ce ya karanta maka ya karanta kuma ka ci kwanarsa ka gani ya ilmantar da kai kuma ka kai shi bore da ce zan sake ka sai ce to daddare in za ka kwanta karanta ayatul kursi kana karanta ta shi dan ba zai kusace ka ba har ka wayi gari don haka tun da alkawarin sakin sai ya sake shi da ya je manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yaya kuka yi da kai da barawanka da ka kama jiya sai ya ce ai ya gaya mun cewa in na karanta ayatul kursiyu amma zan sake shi in na karanta ayatul kursi shi dan ba zai kusace ni ba har in wayi gari shi ya sa na karɓi wannan ilimi na kuma sake shi manzan Allah ya ce kwarai sadaqaka wa huwa kadhubun sadaqaka wa huwa kadhubun ya gaya maka gaskiya amma shi makaryaci ne asalinsa karya ya iya karyarsa ta fi gaskiyarsa yawa amma anan ya faɗa maka gaskiya cewa idan ka karanta ayatul kursiyu shaidan ba zai kusace ka ba a wannan dare a duk inda kake ba sai a gida ko a ɗaki a duk inda kake komin jeji komai irin tsananin jeji ko ina ka karanta ayatul kursi ka kwanta shaidan ne bai isa wato ya kawo maka hari ko ya taɓe ka ko ya faɗo maka ba duk ƙoƙarin da zai ba zai iya ba in ko ya ce sai ya yi to allah zai kona shi domin wannan wato garkuwa ta ayatul kursiyu za ta zama kamar an sa ka cikin wani gilashi ko wata kwalba wadda take wato mai shokin a jikinta wanda in ya yi ƙoƙarin kama ga hari ya taɓa wannan kwalba allah zai kona shi don haka shi ne tsarinta wanzan Allah ya ce ya gaya maka gaskiya amma innahu sadaqaka wa huwa kathubun, shi ɗin ya gaya maka gaskiya amma makaryaci ne ya ce ka kwanan nan uku da wa kake gugurma ya ce a'a ya ce ai da shidan kake yi ai shidan ne kake famar wannan ta ta da shi a wannan kwana uku gwagwarmayan da kai don haka yanzu a nan wato abu huraira ya karɓi wannan ya sake shi da ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga addu'ar da ya bashi ga falalar da ya bashi ya sake shi manzan Allah ya ce eh wannan abin da ya gaya maka hakan ne duk da shi makaryaci ne sai a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa al'ummarsa wani ilimi mai zurfi shine mai eh a'a ba falalar ba kafin ka kwanta ta shi zauna eh ya bayo al'ummarsa wani ilimi mai zurfi a nan komai lalacewar mutum in ya faɗi gaskiya sai a karɓi gaskiyar a ƙyale shi da lalacewarsa in har ya faɗi gaskiya aka tun tunda tun lalacewa ta ƙarshe in an je kanwa kan shaidan ai an gaba amma da ya faɗi wato gaskiya sai manzan Allah ya ce gaskiya ce ya gaya maka kuma karɓi wannan kyale shi da shedancinsa da gaskiyarsa ashe wannan shine tarbiyya ta, ta musulunci tarbiyya ta musulunci don wani shi isa sayyiduna ali yake cewa kafin ka san gaskiya ka fara sanin su wane ne masu gaskiya sannan ka san gaskiyar in ka fara sanin gaskiyar sai ka san masu gaskiya in baka san gaskiya ba to ba za ka san masu gaskiya ba in ka san gaskiyar to ta nan ne za ka gane masu gaskiya sai ka karbi gaskiya in ka ce sai ka san masu gaskiya sannan ka san gaskiya to yana da wuya kila ka san gaskiyar sai wani la'alla girmansa ko kwarjininsa ko kaza kaza nasa sai tilinsa ya yi maka shirin a gabanka ko da ba gaskiya yake ba sai ka ɗauke shi shine mai gaskiya sai ka bi shi amma ka riga ka san gaskiyar ba ruwanka da mai faɗanta wane ne ya faɗe ta duk wanda ya faɗe ta da ya faɗa ka riga ka santa ita ce sai ka karɓa saboda mai ka santa ka karɓa ko da ɗan ne ka ƙyale shi da ɗancinsa sannan muka fahimci cewa wannan wato aya ayatul kursi tsari ce ga duk wanda zai kwanta a daddare ya karanta ta mata da maza tana da kariya da tsari daga shedan wato shedan ba isa ya kusaci wanda ya karanta ta ba wane ne ba da wannan falala ta wato ayatul kursi idan mutum zai kwanta bacci ya karanta ta akwai tsari daga shedan waye ba da wannan falala shedan hmm? shedan faɗa kawai manzan Allah ya tabbatar da haka sitamfin manzan Allah ne da abu huraira ya je ya kai takardar manzan Allah ya buga mata sitamfi ya ce e in ka ce shedan sai ka ce manzan Allah ne ya faɗa ba za ka ce shedan ba baka gano fikihun ba kenan da manzan Allah bai buga mata stamfi ba za ta karbu da ba za ta karbu ba in dan shaidan ne kawai shi ya faɗa kawai ta kare tsakanin abu huraira da shaidan takaddar ko fatawar ko a maganar fatace wajen manzan Allah ya kafa ya buga mata samfinsa na gaskiya ba to da ya za a yi takarbu ai ba za ta karbu ba don haka yanzu manzan Allah ne ya gaya maka wannan falala karkace dan a gani a fiƙihun da za ka fahimta kenan sannan ka fahimci wato aljannu ko shaidanu su ma suna da bukata suna fada cikin matsala da kaza kaza da sauransu kamar yadda ya gabata cikin wato wannan bayanai da suka gabata ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan wato a aya ubangiji maɗaukakin sarki ya buɗe jawabinta da wannan kalmomi allahu la ilaha illa huwa ai la da bi haƙƙin fil wujudi siwahu subhanahu wa ta'ala allahu lafzul jalala ne da zaran an ce allahu duk duniya samanta da kasanta wa ake nufi da zaran an ce allahu wane ne mai wannan sunan guda ɗaya ne ma'ana ta duniya samanta da kasanta kai ka ce duniya hadda lahira ba wanda ake cewa Allahu sewa sai Allahu khaliqus samawati wal ard ashe lafzul jalala ne wanda yake nufin wato Allah kenan to Allahu mai wannan suna shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia ubangiji ta baraka wata'ala ce shine rabbus samawati wal ard ay khaliqus samawati wal ard ay wa ma bainahuma ay mujiduhuma min al adam wanda ya samar da sammai daga kasai da fa ba sama ba ƙasa ba duniyar Allah ya samar da ita daga babu ya bayar da ita akwai ya ce wa ma bai na huma da abin da yake tsakanin sabbai bakwai da kasai bakwai shine duniya Allah ya ce ka san hal alamu lahu samiya ka san mai suna irin nasa ka san wane ne Allahu duniya babu Allahu sai shi Allahu subhanahu wa ta'ala wanda yake la abuda bi haqqin illa babu abun bautawa sai ce bi da gaskiya in ka ce babu abun bautawa sai Allah ka yi kuskuren fassara sai ka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah in ka ce babu abun bauta sai Allah akwai ababen bauta da yawa na karya da mutane suke bautawa wani yana bauta dutse wani yana bauta bishiya wani yana bauta gunki wani yana bauta son zuciyarsa wani yana bauta wa boka wani yana bauta tsumma wani yana bauta ta duk abin da ya ga dama amma duk abun bauta ne na na na ƙarya ba na gaskiya ba da haka sai ka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah waɗancan ababen bauta wanda ba Allah ba dukkansu ababen bauta ne na me na gaskiya ko na ƙarya na ƙarya shi Allahu shine la ilaha illa huwa la ma'buda bi haqqin fil wujudi illa huwa subhanahu wa ta'ala yace zalika bi annallaha Allah huwa al wa annama ma min dunihi huwa al-batil haka Allah ya ce cikin suratul hajj aya ta 62 ya ce zalika yanda al'amarin yake bi anna Allah huwa al-haqq Allah shine al-haqq shine abun bautawa da gaskiya shine lahu da'watul haqq shine wanda ake bautawa bautar da ta dace da shi wanda shine kuma ya cancanci bautar kuma shine abun bauta na gaskiya duk wani abu da aka bauta bauta ko ya shi ko bayan Allah bautar ba ta zama gaskiya ba kuma shi din ba abun bauta ba ne in ban da Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haq sai yace wa anna ma yad'una min dunihi abubuwan da suke kira ko suke bauta ko bayansa Allah ce huwal batil su ne ƙarya su ne abin da ba gaskiya ba ma'ana wanda ya bauta dutse ko ya bauta bishiya ko ya bauta rana ko ya bauta wa wata ko ya bauta wa kabari ko ya bauta annabi ko na cikin kabarin ko rayayye ko macece ko mai ya bauta wa abin da bai cancanci bauta ba ya bauta wa abin da ba gaskiya ba shine kuma alhayyul qayyum sai ce alhayyu alhayu da ya ce allahu la ilaha illa huwa sai ce alhayu ya kawo alifun da lamun Allahu la ilaha illa huwa sai ya ce alhayu alhayu sai aka yi mata alifun da lam Allahu la ilaha illa huwa ba a ce hayyun qayyumu ba sai aka ce alhayu alqayyumu saboda mi tufidul kamal wal umum yana nuna cikar kamala da haɗewa da gamewa da kamala da ɗaukaka wato ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ai alhayatu alhayatul kamila alhayu ai kamilul hayatul kamila mai cikakkiyar rayuwa fa huwa jalla wa ala hayyun ne la yamutu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa cikin aya ta hamsin da takwas suratul furqan ya ce wa tawakkal ala alhayyin alladhi la mutu. ka dogara ga alhayyul ladzi la mu rayayyen da baya mutuwa duk wani rayayye a doron ƙasa ko menene shi mutuwa matacce ne mai mutuwa ne Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake a makka yana wa'azi ya damu ƙuraishawa ya damu arnan maka da cewa a bauta wa allah shi kadai wannan awa ta dame su ta saba aƙidarsu ta saba ibadarsu ta saba wa gargajiyarsu ta saba tunaninsu ta saba wa son zuciyarsu ta saba wa kaza kaza nasu sai suka ce sai suka ce sha'irun na tarabbasu bihi raibal manu ai wani mawaƙi ne ya bayyana amma muna jira masa ku komai ta daɗe ai zai mutu komai nisan jifa ai kasu za ta in ya mutu an huta sai allah maɗaukakin sarki duk abin da aka gaya manzan allah mara daɗi ko wanda bai dace ba saboda martaba da matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah sai Allah ya turo da mala'ika daga saman bakwai a basu ansa sai Allah maɗaukakin sarki ya turo da mala'ika Jibril ya gaya musu da suka ce suna jiran ka mutu a huta Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu da ɗaya Allah ya ce mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu taɓa sawa wani mutum wani ɗan adam rayuwa a doron ƙasa ya rayu shekara malala gashin tinkiya ya rayu ba mutuwa Allah ya ce ba mu kaddara wani ɗan adam wannan ba ya ce afa in mitta da suke maka goron mutuwa shan in ka mutu fahimul khalidu su sai su wanzu su sai su tabbata su sai su shekara malala gashin tinkiya Allah ya ce to kullu nafsin za'iqatul maut duk wata rai duk wata mai numfashi sai ta ɗanɗana mutuwa don haka shi hukuncin mutuwa Allah ya yanke shi ga dukkan wani rayayye landa mutum ya mutu ba rannan aka yanke masa hukuncin mutuwar ba rannan zartar masa hukuncin akai. amma hukuncin an yanke shi tun wace rana ta ranar da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai zama mutuwar take wuyan kowa take kan kowa to shi subhanahu wa ta'ala alhayyu ne alhayatul kamila wanda yake da cikakkiyar rayuwa subhanahu wa ta'ala ai al'azali ne al'abadi ma'ana ubangiji ba shi da mafarar da za a ce da ba shi ba shi da lokacin da za a ce ba shi ai al'asaliyu ne abadi hayyan hayatuhu aidan kamila sannan rayuwa ce kamila cikakkiya ba irin ta dan adam ko na halitta yankakkiya wacce take yankewa da mutuwa ko ta rashi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala kamilu sifati ne kamilu sam'i ne kamilu basari ne kamilu ilmi ne kamilul qudrati ne wa huwa ala kulli shay'in wato muhit ubangiji subhanahu wa ta'ala wato cikakkiyar rayuwa ce da shi cikakken ji ba irin naka ba gani ba irin naka ba ilimi ba irin naka ba kudura ba irin naka ba komai ba irin naka ba kai na ɗan adam kai naka wato ƙayyadadde ne jin ka da aka yi maka ƙayyadadde ne yanzu muna nan ba ma jin abin da yake faruwa amma waje kenan nan bakin titi kusa bare ka ji abin da ke faruwa ainihin a wata unguwa wacce ba a nan kake ba ko ka ji wani abin da yake faruwa a wani gari ko a wata ƙasa amma subhanahu wa ta'ala jinsa zartacce ne sama da ƙasa ya haɗe ko ina ganinsa haka zartacce ne sama da ƙasa ya haɗe ko ina laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir wato ubangiji ya ce babu wani ka mislihi a wanda ya kama da shi wanda ya kama ko tanka da shi wato a halitta ko a kaba ko a me ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da kini ko makamanci kuma shi a samiu ne kuma albasiru ne mai gani wato rayuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ta da farko ba ta da ƙarshe haka sifarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma dukkansa dukkan sifofi ne sifatun ne na kamalu sifa ce ta kamala ta cika ta bunƙasa ta isa ta wato kafafa subhanahu wa ta'ala sai ya ce alhayu sai ya ce alkayyomu shi shine ai ka'imun bi wanda yake tsaye da kansa subhanahu wa ta'ala wanda baya bukatar rayuwar kowa ko bukatar kowa ko taimakon kowa ko agajin kowa wajen tsayuwa subhanahu wa ta'ala bai bukatan ci ko sha Allah maɗaukakin sarki ya ce amman huwa qa'imun ala kullu nafsin bima kasabat ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce shin wanda yake qa'imun ai hafizun hafizuha wa raziquha wanda yake ka'imun wanda yake tsaye akan kowa shi ya tsara kowa shi ya kiyaye kowa shi ya samar da kowa shi ya arzuta kowa shi ne masani akan kowa shi ne wanda ya san aikin kowa shi ne zai wa kowa sakayya shi ne wanda ya san wato <clears throat> dukkan abin kowa ya alkhairi ko sharri Shi ne masani mai cikakken ilimi akan kowa da kowa mai cika da ilimi da sani da kula da kowa da komai Shi shine alkayyomu kenan sai ya ce shi ne ma'ana subhanahu wa ta'ala wanda yake alkayyomu rayayye tsayayye wanzaje wanda rayuwarsa ba ta faru ba da farawa ba za ta kare ba da karewa kuma subhanahu wa ta'ala tsayuwarsa ba ta tsaya da dogaro ko iko ko ci ko sha ko agaji ko taimakon wani ba rayuwar kowa da komai yan adam halitta da aljanu da tsirrai da wato tsirrai da ciyayi da da wato dabbobi da wato kwari dukkansu rayuwarsu tana da dogara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai raya su shine mai arzuta su shine mai basu numfashi shine mai samar da su shine mai aiwatar da su da tafiyar da su kamar yadda ya nufa subhanahu wa ta'ala shine alhayu alkayyomu ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nau ai la ta'khudhuhu sinatun la yumkin ayyana cewa ban wato gyangyaɗi baya da skasa subhanahu wa ta'ala wala naumun bare kuma facci, baya gangadi bare barci bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam hadisi ne wanda imamu muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu qaulihi alaihi salatu wassalam inna allaha la yanamu manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah baya bacci kuma bacci bai cancanci ubangiji ba domin bacci tawaya ne gajiyawa ne tawaya da gajiyawa sun kori ga Allah subhanahu wa ta'ala kai dan adam kai ne gajiyayye kai ne tauyayye kai ne za ka ce oh, tun da safe da na tashi ban huta ba na gaji ka zo kana hamma kana yaƙe baki kana neman ka huta ya za ka kwanta ya za ka huta ya jikin ka wannan duk gajiyawa ce kai ta riska kai ne dan adam kai ne gajiyayye amma Allah maɗaukakin sarki sai ce la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya shafarsa wala naumun bare bacci gyangyaɗi baya shafarsa sai aka ce wato Allah bai ce la kuzuhu ko la akuzuhu ko la na nawmun ba bacci baya kama shi wala sinatun ya ce bare gangadi sai ka ce to kila sai Allah ya fara kore gangadin kafin a kafancin gangadin ma baya shafar ubangiji bare bacci dan karka a fara maka da bacci ka ce to dan gangadawa ake a tsaye-tsaye kenan sai aka kore maka gangadin da gangadawar gaba daya bare kuma shi uba ran nasu bacci an kore duk wani abu da zai da zaka jingina ubangiji bacci ubangiji ya kore masa manzansa alaihi salatu wassalam ya kore ya ce inna allah la yanamu allah baya bacci wa la bagi lahu ayyana ai babu dacewa babu dacewa da cancanta ga allah ya bacci bacci na gajiyayye ne allah ba gajiyayye bane Allah ba gajiyayye ba ne ba ajizi ba ne Allah mai cikakkiyar kudura ne da iko da yalwar fawa akan duk kowa da komai ya ce wa huwal qahiru ibadihi shine mai rinjaye sama da bayinsa ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ma'ana lahu wahdahu lahu shine khabarun muqaddamun ne ma mubtada ce mu'akhkhar ulama suka ce an yi taqdimu ma ma haqqahu ta'khiru min khabarin a aw maf'ulin yace wanda yana nuna wato yufidul hasr yana nuna hasri ubangiji yace na ne da Allah ya ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu sai fara ce lahu sai ka ce wahdahu kenan na sane shi kadai ba wani kenan da ya ce sama da ƙasa nasa ne sai ka ce kila ko wani zai yarin. amma sai aka fara aka ce maka nasa ne shi kadai me nasa ma samawati wa ma ard me ma samawati wal ard sai ka ce mulkan wa khalqan wa abidan wa tasarrufa sai ka ce mallakar abin da ke cikin sama halittar abin da ke cikin sama dukkansu kuma bayansa ne tun daga sama har ƙasa Allah ba shi da waziri ba shi da mataimaki ba shi da shabaki dukkansu bayansa ne in kullu man fis samawati wal ard إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هكا الله يجي دك أي دوانا حلتا تكي تكن سمي دوچة تكي تكن قسي سيتاكوما الرحمن أبدا تنباوا ملائكوني بايني نا الله أنبا منزني بايني نا الله درجة مرتبة تقولي a wajen ubangiji ya gaya wa bawansa shi ya gaya wa bawansa ya kira shi bawa ma'ana ran ko martaba ko matsayi ko ran na koli da Allah zai sa maka a kafadarka wanda Allah zai baka wanda babu wani ran ko matsayi ko title sama da shi shine wato bawa Allah ya kira ka bawa Allah maɗaukakin sarki yana yaban annabi Nuhu alaihi salam ya ce zurriyata man hamalla ma'anuhin Nuhin sai ce me innahu kana abadan shakura ya ce zuri'ar da muka ɗauko a cikin jirgin ruwa tare da annabinu sai ce ya kasance abdan shakura sammahullahu abdan shakura da allah zai kira manzansa sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa alfarma ta alƙur'ani sai ya ce alhamdulillahi lazi an zala ala abdihil kitaba ya ce godiya ta tabbata ga allazi anzala wanda ya saukar da ala abdihi zai iya ce ala muhammadin to rang din na koli shine abduhu sai ce ala abdihil kitab ka ƙara karantawa subhanallazi asra sai ya ce mai bi abdihi laylan min almasjid haram zai ya ce subhanallazi asra bi muhammadin sai ya ce bi abdihi da a nuna maka rangane na koli da karantawa tabarakan lazina zalal furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira dan haka daraja rang na koli a wajen Allah ya gaya wa bawansa ko da ya baiwa bayinsa shine rang na ubudiyya dan haka bayin sun ka suka so nawa kenan bayin suna da kaso kenan sun ka suka so nawa biyu ko uku ko hudu ko biyar kaso nawa suka haɗu kaso bayin to ka so ɗaya ne kai kenan da irinka sun ka suka so nawa kenan eh, a suna ka so ɗaya ne a ai yanzu a ran ga muke magana ba suna ba so biyu ne dawa-dawa eh? da da 'yan adamawa eh ai ban ji ba eh? ban ji ba da ko da adamawa annabawa to su a wani matsayin suke ai kaso biyu kaso biyu e kaso biyu ne kaso biyu ne da masu da'a da marasa da'a da muminai da kafirai da arna da fajirai da fasikai da na kirki duk kirkinka mataki na kole annabta manzanci kana nan a abdu ne ita ce ranga ta koli duk lalacewa kangarewa fandarewa irin fir'auna har yanzu dai baka wuce matsayin bawa ba shi yasa fir'auna ya ga shi ya fa wuce wannan ya tara mutanen sa ya ce ana rabbukumul a'la ya kara tara su yace ya qaumi ma alimtu lakum min ilahin ghairi bayan ya ce shine Allah na koli me ya kai ce shine na koli kenan akwai wani kolin ba shi bane garaman kai ne kenan yake kiran kansa na koli ya da ya ce bai sa akwai wani abun bauta da mutanensa suke da shi ba sai shi ya ce ya ƙaumi alai salimul kumisra misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ni ne Mr. President a misra ba ga ruwan kogin nilu nan da ruwan bahar maliya karkashin iko na da mulki na da halitta ta yake gudu da Allah ya tashi karya tashi wanda yake shi ya halicci ruwan sai aka dirmiya shi cikin ruwan ya kashe shi ya ce ruwan bawansa ne da za ka bari bawan ke kashe ka a gani ya sai allah mai ruwan sai ya dirmiya shi a ciki ya kashe shi da a nuna duniya ƙarya ya ba shi ne mai ruwan ba kaga ashe bayi sun kasu kaso biyu bayin allah masu da'a ko kuma marasa da'a duk dai bayi ne na allah maɗaukakin sarki da haka sai ya ce lahu ai wahdahu ma fi samawati wal ard mulkan wa khalqan wa abidan wa tasarrufa dukkan su halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izni ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo al-istifhamu a nan bi ma'anan nafi istifhamun ne bi ma'anan nafi يعني لا أحد يشفع عند الله مهما كانت منزلته عند الله إلا بإذن الله حتى الوسطاء الذين يريدون الخير لغيرهم لا يمكن لهم أن يحصل ذلك أن يحصل لهم ذلك إلا بإذن الله عز وجل sai ya ce man zallazi ya shafa'u indahu wane ne zai yi ceto a wajensa ceto ranar tashin alkiyama ya yi ceto a wajensa sai allah ce illa bi iznillah shi kansa mai ceton wanda aka ba daman ya yi ceton wanda allah ya wa izinin ceton wanda allah ya ba shi lasindin ceton sai kuma allah ya masa izini ranar tashin alkiyama sannan ya yi ceton sannan wanda za a ceta ɗin shi ma sai allah ya ba da dama a cece shi allah maɗaukakin sarki ya ware matsayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da shi wa minan laili hajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka makaman mahmuda cewa cikin dare ka tashi kai tahajjudi kai sallar dare kai kiyamun laili asa anan malamai suka ce tufidul wujuh asa idan a maganar Allah ce tana nuna wajibi idan a maganar mutum ce ana fassara ta da ta yiwu ko ta kiyewa ko ta ba ta yiwu ba amma duk asa a cikin ƙur'ani inda ubangiji ya ce asa ta yiwu in ba a sa a guri ɗaya ba ya ce ta kuma ba ta ba dan allah bai kaddara mata ta ba inda wato Allah yake jan kunnen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce asa rabbahu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin wa abkara Allah ya ce ita yu in ya sake ku Allah zai canza masa wasu matan masu kama kaza kaza kaza kaza ya faɗi kamanninsu to wannan asa ɗin ce ba tun da manzan Allah bai sake sake su ba haka aka tafi aka kare su ne matan manzan Allah su ne iyayen muminai kuma wanda su ne kuma matan manzan Allah duniya da lahira wannan ita ce asaba ta yi ba amma duk asa a cikin alkur'ani tufidul wujub tana nuna wajibi Allah ya ce asa ba za ka ce ta yi ba anan ka fassara ka ce ta yi asa ubangiji ya ce wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yabasa rabbuka maqaman mahmuda sai ka ce tayi ubangijin ka ya tsayar da kai matsayi abin yabo to cire cire tayiwon sai ka ce haƙiƙa tabbas ubangijin ka zai tsayar da kai matsayi abin yabo sai ka wuce eh hakika ce nan tabbas a sa tufidul wujo Allah ce zai tsayar da shi maqamul mahmud matsayi abin yabo matsayi ne da wato guda ɗaya na ranar tashin alkiyama zai faru a farfajiyar alkiyama babu wanda zai same shi sai mutum ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya baiwa manzan Allah wannan ya ce ka yi hajjudi sallar dare mu a matsayinmu na farar hula wanda ba kowa ba an muka yi ta hajjudi muka yi sallar dare muka yi tarawihi menene falalarmu da shi me muke nema da shi eh kawai haka muke mun yi mun motsa jiki mun yi gumi sai mu tafi mu huta eh muna neman gafarta zunubi dan mu muna da zunuban tili suna nan yin muke ba ka'ida ba wato ba ka mahadin yaro sai muke neman Allah ya kankare mana zunubanmu da wannan ibada tamu to manzan Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله يجمو رب العزة سبحانه وتعالى يا كي من زم صلى الله عليه وسلم من يمك فتحا من يمك بودي ونئرم بودي فتحا مبينا malaman tafsiri suka ce fatu khaibar fatu hudaybiya suka ce fatu makka duk duk wannan ya shiga cikin karkashin tafsiri dan ba shi muke a magana a kai ba allah ya ce ya yi maka wannan dan ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akkar abin da ya gabata na ka da wanda zai zo baya allah ya gafarta kuma asali manzan allah ma'asumi ne ma shi ba mai yin zunubin ba ne kuma allah ya ce in ma akwai ya gafarta in a gaba yake ya gafarta in a baya ya gafarta to yanzu kaga idan iyamun laili za a yi da dan gafarar zunubi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya tashi yana kiyamal laili kamar yadda nana Aisha take cewa qamal laili hatta tafattarat qadamahu yayi kiyamul laili har sai da sawayensa suka kumbura na da aisha ta ga saboda tsayuwa sawayen manzan allah sun kumbura saboda tsayuwar kiyamun laili ta ce ya kake haka wa gari allahu laka ma ta kaddama min zambika wa ma ta me ka wannan wahala a yi tsayuwar dare a yi kiyamun laili a yi sallah manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kamar yadda ibnu ah, mas'udin yake faɗa ya bi shi sallah ya ce har sai da na kusa in yi wani abu na asha da kunya allah ya tsare ni ban yi ba ya ga manzan Allah zai sallah da daddare alwala sai ya bi shi ya ce ɗauko suratul bagara sai da aka kai karshe ya ce zai na ya ce da na ji ya ɗauko bakara na ce to ƙila ƙaya ɗari za a kai sai mu yi ruku'i sai ji an zarce ɗari da hamsin an ce to sai an je ƙarshen ta a yi ruku'i aka je ƙarshen ta sai ya ji manzan Allah kama nisa'i sai to yanzu ya ce to shi dai gashi nan sai ya shiru aka tafi ya ji an dire nisa'i sai ya an dawo ali imrana sai da aka haɗa wannan surori guda uku sannan manzan allah ya ruku'u kuma ruku'in ba irin naka ba ruku'in ya yi kusa da irin tsayuwar sallar da aka yi sannan ya taso ya yi tsayuwa kuma ya koma ya sujjada sujjadar ita ma ta yi kusa da wato ruku'in da aka yi za ka iya wannan sallar liman ya ce zai mana ita yanzu ai sai waiwa ya gaba kowa ka gani kowa ya ɗau gwadansa ka gani mutum wanda ya zo kan a tashi ikama yana tsaki yana kallon agogo yana sauri zai fita kar a takura shi sallar ma kar a yi dogon karatu za a yi zai je ya babbaga ana zancen aljanna ce ala mu a cike yaƙe baki malam bahaushe mai cin banza ya saba cin bulus aljanna ma so yake shiga free of charge shi kawai arha komai ya samu ya shiga to manzan Allah kamar laili hatta hatta fattara kadamahu ya yi kiyamun laili har sawayensa sun kumbura dana aisha ta ce me yasa kake haka wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar da ya buɗe baki sai ya ce afala akunu abdan shakura to in Allah ya gafarta mun kuma ba zan nuna na gode ba ai wannan na gode ne nayi an bani na gode wannan na gode ce kai ka tukunna ma yanzu baka san an baka baka ma san karshen ka ba tukunna ko ka kare a tukunyar koko da sauyi allah ya sauki shine don haka wannan wato matsayi da allah ya bai wa manzan allah ya ce a sa'an ya ba a saka rabbuka makaman mahmuda ita ce a shafa'atul uzma ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce in ma akwai wani abu da manzan Allah ya nema wajen wajen al'ummarsa abu ne ɗaya tak in akwai shi amma duk abin da kai a duniya kai a matsayinka na musulmi manzan Allah ya maka alfarma kuma alfarman manzan Allah kake ci kuma ta manzan Allah ce a kanka kuma ba ranar da kai za a ce kai wata sakayya ga manzan Allah kai baka isa ba baka da abin da zaka yi wanzan Allah sakayya sai manzan Allah ya roki wannan alfarma ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma salu liyal wasila fa innaha darajatun la tunalu illa li abdin min ibadillah manzon Allah ya ce in kun ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah sai da ya ce fasallu alayya ku yi man salati in mai kiran sallah ya gama kiran sallah ko kuma idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu ku kwaikwaye shi ka bibiye shi ka kwaikwayi mai kiran sallah idan ya gama sai kai wa annabi salati sai ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته سيكتيا أنا أنا قال أرشيمي إنك لا تخلف الميعاد ziyada ce wannan bata inganta ba kun san mun ce sai an tace hadisin manzon Allah an cire maganarsa da kuma ƙari a kai in wato innaka la tukhliful mi'ad shine iya ruwaya ingantacciya babin nan babu innaka la tukhliful mi'ad wa ba'athum maqaman mahmudan allazi wa'adta babu innaka la tukhliful mi'ad manzo Allah ya ce ka roƙa mun wannan ita ce wannan wasila ita ce wannan shafa'a ita ce wannan ceto wanda lokaci ya kure bayan da zamu mu faɗaɗa magana a kansa ina gani ko sai darasi na biyu ko kuma mu share a guje mu gama ayar kawai na ga lokaci ya kure kuma ayar bata abin nan ba eh minti biyar to ai minti biyar zai a ga a dauki a doran bakin kawai a tafi manzan ladhi yashfa'u indahu wa zai ceto nan gare shi sai mu gama sai mu gama mu tafi shine to saboda kurewar lokaci sai mu tsaya a nan sai gobe sai mu tashi daga manzan lazi ya in jahu illa bi iznihi sai mu tsaya a nan alhamdulillah